Assalamu alaikum uh, jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka. Barkamu da warhaka, mu da ƙara sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ɗan gari akan ci gari. Shirin gidan rediyo muryar Amurka da yake zo muku a kowane mako. A yau suna na Mansur Sani daga maraɗi Jamhuriyar Nijar nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri na da ɗan gari shirin da ke duba kan birane ko kuma ƙauyuka masu tasowa domin jin tarihin yanda suka ɗauko tushe da kuma abubuwan da ake yi ciki ci gaba da kuma ƙalubalen da suke fuskanta da kuma neman hanyoyin bi don magance su ga mahukunta ko kuma shugabannin da ke yankin wajen. A wannan mako ina a garin Tarana. idan an ce tarna wani gari ne da ke a cikin yankin maradi domin jin mi yasa ake kiran wannan gari tarna daga ina ya ɗauko tushe wane ne wannan yanki ya kumsa wani irin rayuwa al'umma yankin suke ciki ku kasance tare da mu a cikin shirin da ɗan gari akan ta gari ba tare da bata lokaci ba za mu ah, kasance tare da mai garin garin ah, Allah ya baka nasara. Ali Galadima mai garin Tarna. Idan an ce Tarna shekaru nawa da kawo wannan gari naka? To, shekarun suna da dama mu ba mu samu labari ba ga tsoyi, amma dai sun ce tarna ta girma maraɗi. Ko a zamana can ƙasa kenan ita ma ruwa sun kuwa. Ala, kwarai da gaske, kwarai da gaske, haka ne, haka ne. Mm. Yanzu in an ce mai gari mai gari na nawa ne kai a nan gari? mai gari na ni mai gari na ji na bakwai ne za ku iya lissafa tun farko zuwa yanzu eh, ina iya to bismillah in tun na farko dai wanda ya fara rikon garin wani galadima ana ce mai galadima gwami hmm. mm, galadima gwami sai galadima na mama hmm. galadima na mama sai galadima isa hmm. daga galadima isa sai galadima mijin abu hmm. daga galadima mijin abu sai galadima mai kasuwa hmm. daga galadima mai kasuwa sai galadima abu dan shibkau hmm. daga galadima abu dan shibkau sai ni galadima ali ɗan galadima me yasa ake faɗa kalmar galadima a cikin waɗanda suke rukun garin tarna garin tarne mm. to dama tun tun tun ainihi sarauta yi eh, sunan ta galadiman tarna ne mm. tun ainihi sunan ta galadiman tarna daga cikin yin sarautar maradi ne ta yi kuku wata sarauta sarautar maradi sarautar mu da sa'an nan mm. waɗanda abin da tsohon ke gawa mu lokacin da aka ba aka yi galadiman tarne sa'an nan hilani ne to su sa'an nan sai aka ce masu mai kuke abin nan da mu kuma ainihi asalin mulun dawa ne hmm, eh, sai aka ce masu me kuki me za ku yi da rikon gari ko waɗannan yan bayan kuma ka san abin sa nan eh, eh, bayan kuma ku ga bayan ku za ku riko da gari ku ba su gari yauta yau ta dalilin haka ne yawa dalilin haka ne su so kama gaban su amma amma amma sarauta garin sa'annan hilali ne ke yin ta sai ko wani abu nan mu muke so hmm. ba mu ta wurin sarkin maradi hmm. sai mu ta wajen sarkin hilali. hilani sarkin mm. hilani shi shike zuwa sarkin maraki eh ko ba gaskiya ba eh kaji kaji amma yanzu za ce su da ja ya zama tarihi yanzu duk magana kuke ku ce ku ne manyan su a ba mu sha wala insha Allah kuma ba hana in ba na mu zo masa tara eh. ko ba gaskiya ba amma dai wannan abu ba ba ba mutum abin ga tsakaninmu da su sai dai wasa na rinji da bahilla ce menene tarihi na tarni in an ci tarni me ake nihi da wannan gari na tarni to akwai wani kirari da ake magarin ko wani abu da ya fice da shi eh tarni tarni sa'an ana ta ba a kai damba tarni kuma akwai yan damba ne a da da eh. kware ko mai agu kware ko <laughs> eh, kuma a bare daga ba sai ana ci a tarni garin yan sarki tar ne garin yan sarki dan kasan sun an kofta dama an taba ci an taba na sarki daga tar ne akai shi maradi ko ba gani da haka dalilin haka ne ake cewa tar ne garin yan sarki eh to mutane su kai nawa a wannan gari na kabilu ka kabilu haka eh. eh to akwai dai hausawa mm. akwai bari bari mm. akwai hilanin su da kansu mm. akwai habugaje duk muna su daban daban amma ko cikin hausa mu kasan ana ce akwai wannan gobarawa waɗannan ba wasawa waɗannan tunduka mu kamar mu wajen zira mu mm. ba wasawa ake ce bamu mm. eh ba wasawa to kamar adadin mutanen sun kai ɗari nawa ko dubu nawa ka yanzu misalin na da yawa mm-hmm. a kwarai ko yanzu misalin ko waɗanda suka shigo bana bana ma da ba da tun daga dai shekara bakwai nan mm. waɗanda ke shigowa in aka ce lissafin za a yi a kiyasta misali to kiyastawa sai a kiyasta kamar mutum sun muka kamar dubu goma sha biyu a garin tarne garin tarne karamin takadiri kenan sai eh, aka kama dubu goma sha biyu to wani irin ayyuka ake yi tarne eh, na farko dai akwai manoma akwai makiyaya da sa'an nan akwai masu ginin tuluna waɗanda ke ginin tuluna aka kai eh, suna yi yanzu ana yanzu ana yi na ciki na gani yawa yawa kuma kaga wurin da ake aikin su ko to haka ne har yanzu haka ne a waɗannan akwai su ko ba gaskiya ba hmm. akwai yan kasuwa ita wannan sana'a da kuka yi magana ta ginin tuluna tana ci gaba da bacewa ko kuma har yanzu akwai ta wannan a ah, ba ta ba da ta bace tunda ita ko ko tsakacce abin damuna ana samun masu yin su sa'adana a samu ne sai an gasa su to ka san ko ba ta ne bacewa kenan ko ba gaskiya ba hmm. eh ba ta ne bacewa inda kamar in kamar ana ma dan samun taimako ne ana ba su hannu hmm. ina za ta bacewa ta abinda aka aikin gini wanda ake danyen laka kuma a cikin namuna ai ka san ba ne bacewa za a yi akwai mutane da da ke can amfani ta dalilin wannan aiki na tuluna ko kuma eh, tukanin laka ba a magana ma ana kai su wasu garuruwa to tun daga nan ne yanzu dai da kai ka ba da ba ko yanzu an ka zo kamar na asibiti ko na alamas an ka zo ka azke baki sun daga tun daga nan ne a balbaje a balbaje mm. ana ana kai su da jakai to yanzu ma an ci gaba akwai wanda ke zuwa su loda su ga mota ana tare su ne dan ban tambaya ba ne na ji da inda ake tare su amma idan muka dawo a bangaren wannan gari maza maza da mata da yara da manya da matasa su suka yawa. Matasa suka yawa da mata. Akwai aikin yi gare su. Ba shi a ce akwai aiki aiki gare saboda Allah za a waɗi kuma gaskiya ba. Hmm. Aikin yin dai ne ya yi masu kaɗan inda aka ce an yawa. Hmm. To ka san iyawa da mutu sai Allah. Akwai 'yan siyasa a wannan yanki kuma lokacin siyasa tarna na ɗaya daga cikin eh, garin da yake kawo ƙurugu. Lallai muna da 'yan siyasa ƙwarai da gaske. kuma tana alfahari da garin kuma tana alfahari da kuma tana alfahari da garin don wanda duk Allah ya nihi mm. wanda Allah ya nihi ya samu ya samu ƙuri'an garin kuma shi ne shi ne ke zama shi ne ke kadan gusawa ko ba ga ina maganar yan uh, boko kuna da yan boko waɗanda suka yi karatu suka ci can sama kwarai da gaske muna da su ko ba gaskiya ba kuma ba ka taimako dai wanda aka sani da shi ne magarinsu suna yi mamu. A shekarun baya mm. akwai matsalar yi ma mata auren gaugawa mm. da auren doli da wasu Fadi da ake yawan samun mafi yawanci a cikin karkara. Kun yi hama da wannan matsalolin yanzu akwai su ko kuma ya ake ciki wani irin mataki ake. Wannan zamani ne da Allah kawo. To amma yanzu kaga mutane ana waye kai ana waye kai yanzu mutum ba shi da shi maɗe shi almi tana karama. Da ma kano da magana da kano da magana almasa cewa na baya da hankali ba shi hakuri an riga an ce an ba shi ba shi hakuri. Ko ba gaskiya ba. yanzu ba ba wannan wannan wani abu ya wuce na aima armi ba ta isa ba ga mu yanzu nan mu yanzu nan kaga mu nan mu yanzu saraki ne mu amma kaga ba mu izinin mu ce mun ba mun ba da neman mu ce mun bada ta gawa ne amma tila in suka jawo su ke za su tarra fala eh. in ma ga kuma wurin ne ba eh, eh in ga wurin ne kuma eh. gaskiya ba eh saboda Allah sun kayo abin ba ba zai yiwa ba sai a saka ah, masa yawa zai sa abin nan sai a saka barki akwai makarantun boko da islamiya da masallatai bare da gaske nan tarne akwai makarantu akwai makarantu na islamiya akwai makarantu na boko dan ni lokacin na ci sarauta lokacin na ci sarauta nan tarne kalas kalas kalas guda ce ai aji guda ke akwai sa'ad da eh. ta sarauta amma yanzu ana da aji ana da aji ahi goma ah, ana da aji sun yi goma yanzu ah. mm, ko ba gaskiya primary har secondary eh kwarai ko eh, sun yi goma yanzu mm. ajin da ke gare mu kuma akwai mai darasa nan babba ko ba nan an kara an mata lakwal biyu mm. Ah, ko ba gaskiya ba masu tallafi irin su proje suna shigowa nan garin suna shigowa suna ba da gudunmuwa suna ba da gudunmuwa Allah ya saka da alheri tana zuwa hannun al'umma ko ko mai gari ake ba a a mai gari abokin shawara ne mai gari a ta dai a ta dai a wurin buɗe wanda yana wakilta a ta da shi e wurin buɗe wurin buɗe wanda a ta da shi da za a ba yawa da eh. a can lokacin baya lokacin shugabancin ko tanjani ko wani ne an yi kokarin biyan masu garuruwa wani dan albashi shin yanzu yaya rayuwar masu gari take yi eh, suna wakilcin al'umma kuma harka jama'a sai a hankali eh, da wasu abubuwa ya kuke yi da mutane wannan muna yi dai ne ana dai ne dan gado Hmm. amma babu abin da za a yi ta a ce ga mai gari eh ga abin da za a ba mai gari babu albashi babu babu albashi lokacin tanja duk tun lokacin na jawa ni wancan lokacin ma ina tun da ni tun lokacin jihar ne nake yi kuma gaskiya ba amma lokacin tanja ne har an sa shekarar da za a fara ba mu kuɗi sai kuma akai eh, mai juyin mulki eh sai akai mai juyin mulki ne eh sai akai mai juyin mulki magana sai tabbace to ina maganar sha'anin kiwon lahiya wutar lantarki da ruwa an wannan alhamdulillah mun gode mu Allah mun gode mu mun gode mu gwamnati eh mun gode mu gwamnati akwai famfuna akwai famfuna sai dai kari da cike garin na girma garin na kare yawa muna bada har yanzu dai muna muna nan muna roƙo wajen gwamnati ruwa su ishe mu wuta ta ishe mu a bangaren sha'anin kiwon lafiya akwai likita likita muna da likita amma ga matake da ga matake da birja mutanen da cikin maraɗi kuke harakoki abin da ya shaye laya bala bala bala kuna da bukata a ce an ka likita cikin garo cikin cikin tar ne mm. inda saboda Allah ne da aka masa wurin bala bala inda kamar gari wanda ya girma kamar wannan ya kamata a ce akwai likita ta cikin garin ce kawai ba sai sun mm. sai sun daga wani wuri ba mm. ko da cikin durin dai bai da nisa amma bai kamata a ce kamar tar ne ba a ce babu likita ta eh, kawo wata cikin tar ne wanda dan tar ne ya tashi eh abin nan ne kuna da wani koki akan abubuwa da ke ke kana a wannan gari wanda hukumomi. Mun koken da ke gare mu ba kamar da ba abin da muka matsayin shi kamar kwalbati. An ba kwalbati wata rana ana ruwa irin waɗannan garin sa ya motsu. Yanzu abin da muke roƙo kenan ga gwamnati ba gaskiya ba. Kwalbati a samu kuma hanyoyi a gyara mu hmm. yanzu aka ne akwai cikin garin yanzu in na bi ka da kai wajen cikin garin wannan kace ya ake a zanna haka. Hmm. to ko ba gaskiya ba mm. eh eh mun gode haka ne jama'a masu sauraron gidan rediyo Maryam Amurka kamar yadda za ku iya lura lokacin da aka ɗiban mu wannan shiri na da ɗan gari ya kawo jikinsa mun tattauna ne a nan garin Tarni ta garin maradi tare da mai garin garin da fatan shirin ya ƙayatar da ku amadin sauran hukumomi na wannan tasha ta gidan rediyo murya Amurka Mansur Sani da na jagoranci shirin daga Maraɗi jamhuriyar Nijar nake cakutar mu a wani mako a cikin wani sabon shiri da dan gari akan ci gari gari